ya lila do marhaba ya lila do marhaba ya lila do marhaba ya lila do marhaba ya lila do marhaba nyako na na fatima ya lila do marhaba ya lila do marhaba ya lila do marhaba dole ammi jabuma laɗo marhaba yali laɗo marhaba dole an mi jaɓɓuma yali laɗo marhaba don da allah wadduma yali laɗo marhaba yali laɗo markaba yali laɗo marhaba tanore ɓumbagguma yali laɗo marhaba annabi jo gwamnata yali laɗo marhaba ane hunɗaran nanam yali laɗo marhaba ya ilahu nanganam yali laɗo marhaba min ali yohande ma ya lila do marhaba hofna nya ko fatima ya lila do marhaba ya lila do barka ma ya lila do marhaba min ali yo sha'iri ya lila do marhaba hande wardi yimre ma ya lila do marhaba tane fulbe notete ya lila do marhaba annabi jo noddeten ya lila do marhaba annabi jo komneten ya lila do marhaba marhaba hande maulidi wari ya lila do marhaba barka da hada hiri ya lila do marhaba barka da hada hiri ya lila do marhaba Allah sai ni barka ma ya lila do marhaba sidi shehu yakuba ya lila do marhaba wannan min badan mi ma ya lila do marhaba barka garka sayyadi ya lila do marhaba bi amina ahmadi ya lila do marhaba lale maulidi lila do ya bama ahmadi lale hande maulid maulana muhammadu lale maulidi lila do ya bama lale hande maulidi maulana muhammadu lale hande maulidi maulana muhammadu to sakira be no tete barka nabiyu ahmadu lale hande maulidi maulana muhammadu ma salawat ala Muhammadu wa ali muhammad